إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه عظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 18 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 daidai da 25 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani dauda da ke namba 39 yakubu avenue daura daga galadima road angwajimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta muta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da muka kwana a cikin hamlul jinazati wa tibauha ɗaukan gawa da rakata zuwa makwancinta a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da bakwai a nawa bugun shafi na casa'in da biyar za mu tashi a fakara ta hamsin da ɗaya amalin yake cewa wa kullun min almashi amamaha wa khalfaha ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه مالا يتي وكل من المشي أمامها وخلفها دكا دقا رأى داوى أسامو متانينا تفيا أقبان قاور وسما تسعي أبايا قاور سنا ركاتا wannan ya tabbata shine malai ce sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan aiwatar da haka an samu tabbatuwanta daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qala Anas bin Malik radiyallahu anhu Malik yace kamar yanda Anas bin Malik ya faɗi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya nuni akan haka menene ga bayani kamar haka ya ce aka rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa ababakirin wa umar kanu yamshun amamal jinazati wa khalfaha ya ce lallai ma'aikin Allah fi adamincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa ababakarin da tsirina abubakar wa umar da tsirina umar kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha sun kasance suna raka gawa a gabanta in tafiya ake yi kuma sukan tsaya wani lokaci a bayan gawar wannan duk yana kawo mana bayanai ne ta baya wanda muka shuɗe cewa in tafiya ne an fi so me ya zama na cewa ne ana iya tsayawa a gaban gawan kuma ana iya raka gawan ta baya in tafiya ne amma in a mota ne ko a abin hawa to baya kyautatuwa masu raka gawa su shige gaban gawan gawar ta kamata ya kasance a gaba duk wanda zai raka ta inda mota ne sai ya tsaya a bayan gawan shine asalin rakiya ina fata mun gane wannan to wannan magana malam yace akhrajahu ibn majah wato wannan magana imamu ibn majah ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa hadisi namba ta 1483 wattahawiyu aka imamu tahawi mujalladin farko shafi na 278 min tariqaini an yunus bin yazid an ibn an anhu daga hanya guda biyu a hanyar yunus ɗan yazid haka kuma ya same ta an Ibni shihabin anhu daga ibnu shihab daga anas bin malik Allah ya kara yadda a gare sa malam yace imamu nasiruddin albani yace qultu wannan maganar sa ce sai yace ni albani na ce wa hadha sanadun sahihun ala sharti ne. wannan isnadin da malam ya koro mana a wannan littafi yace isnadi ne ingantacce a bisa sharaɗin da imamul bukhari da imamu muslim suka gindaya za su fitar da hadisi a cikin sahihinsu duk da yake su ba su fitar da wannan hadisi ba sai malam ya footnote ko ya sake layi a ƙafa ƙultu wa amma ma fil jauharin nafi ya ce kaga wani magana da ya zo a cikin littafin الجوهر النقير نقي مجلد نهده شافنا أشرند بير وفي مصنف وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عند يزوء أتكم مصنفنا إمام عبد الرزاق دقى معمر شيكما دقى ابن طاووس شيكما ابن طاووس دقى بابنسا قال yace ma masha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata illa khalfal jinaza yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba raka gawa gabanta ba sai dai bayanta wa hadha sanadun sahihun ala shartil aljama'a yace wannan isnadi ne ingantacce a bisa sharadin wato ashabu kutubu sitta su ne aljama'a ina fata an gane malam ya ce fa a kulu kaifa wa huwa mursal zan ce ta yaya kuma alhali hadisi ne mursali tabi'i ya tsallace sahabi fa inna tawusan tabi'iyun yace tawus shi fa tabi'i ne wa kadi arsalahu kuma shi ya tsallake sahabi bai faɗi sahabin da ya ji maganar daga gare sa ba wal mursalu laysa hujjatan indahu su kuma a wurin malamai na hadisi hadisi da yake mursali tabi'i in ya tsallake sahabi bai faɗi sunan shi ba kuma bai faɗi sahabin da ya ji maganar daga gare sa ba wato ba zai zama hujja ba wa kadi arabahu hadithu anas sahih amma hadisin anas ingantacce ya ci karo da shi wa a'allahu shaukani imamu shaukani shi a wurin sama ya ce hadisi ne mai illa a cikin nailul autar mujalladi na hudu shafi na 62 ya ce aibon bil irsal shi ma ya illata hadisin cewa hadisi ne mursali walakinahu Fala sai dai shi imamu shaukani ya ce lam aqif alaihi fi shay'in min kutubil hadis hadith a wannan shine adalci yace bai tsayawa kan hadisin nan cikin wani littafi daga cikin littattafan hadisi ba shi dai bai ga hadisin ba cikin littafi daga cikin littattafan hadisai ga ba ya kore samuwar hadisin ba ne ko shi bai ga hadisin ba Ba ya kore cewa babu hadisin an gane an tambaye ka kaza ka ce ni ban gan shi ba Ka ga iya abin da ka sani ka faɗi amma kuma baya kore samuwar wannan abin an gane shi ne malam ya koro wannan maganar akan cewa suna ganin cewa ai wannan maganar ta Anas kan Malik ya ci karo da wancan hadisin da imamu abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tsayawa a gaban gawa idan ana raka ta ba a bayan yake tsayawa nan kuma ga Anas ya ce wani lokaci yana tsayawa a gaba kuma yana tsayawa a ina a baya to malam yana so ya haɗa maka wannan isnadin sai ya ce wannan maganar ta inganta wancan maganan anas ne ammalik shi ma ya inganta sai dai babu cin karo tsakaninsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da halaccin za a iya bin raka gawa a gabanta ina tafiya tafiya ake yi amma shi a aikace mafi galibi a bayan gawar yake tsayawa ya raka sa shine sai malam yace lakinnal afdala almashu khalfaha sai dai abin da ya fi falala in aka tashi raka gawa shine in tafiya ne a tafi a bayan gawan ba a gabanta ba li'annahu muqtada qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne abinda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gani shi da alayensa ya ƙunsa na umarni wattabi'ul jina'i ku raka gawa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce rakiya ke kenan ai tana gaba ne ku kuna ina kuna baya kaga mafhum na hadisi kenan ko sai ce wa ma fi ma'anahu mimma taqaddama fil mas'alati 43 yace da abin da ke ma'anar wannan hadisin daga cikin abin da ya shuɗi a matsala ta 43 da muka tattauna a can baya awwalu hadha al-fasl farkon fasalin wannan bayanin da malam ya koro mana sai malam yace wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu abin da ke ƙara ƙarfafa wannan magana da malam ya koro mana cewa idan an tashi rakiya ana so gawar ta kasance a gaba ni da kai in takawa muke yi to mu bi gawan a baya amma babu laifi in an samu wasu sun shiga gaban gawan kuma babu laifi a samu wasu a jaman gawar kuma babu laifi a samu wasu a hagun gawan suna raka gawar amma in a abin hawa ne to ba a so a rigaye wato a gabaci wannan gawar an fi so kowa ya tsaya a bayan gawar da ma'ana motar da za ta ɗauki gawar duk sauran motoci sai su tsaya a bayan gawar ita za ta fara tafiya tun da rakiya ce sai a bi ta a baya kaga tana tafiya mutane na tafiya a bayanta a hankali abin hawa ne musamman idan makabartar na da nisa ba wanda za a taka ba ne amma in takawa za a yi to a jira a tafi gabaki daya, ana rike da wannan gawar in an samu waɗanda suka tsaya a gaban gawan suna tafiya da ita babu laifi in aka samu waɗanda suka tsaya a daman gawar suna rakata babu laifi in aka samu wanda suka tsaya a hagun gawar suna raka ta babu laifi amma dai asali an fi so a tsaya a baya to malam yace maganar sayyidina ali Allah ya kara yadda a gare sa yana kara karfafa wannan wace magana yayi ga tanar sai malam yace sai da na ali allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce almashiyu khalfaha afdalu min almashi amamaha ali bin abi talib allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce raka gawa ta baya ya fi falala akan raka ta a gabanta an gane wannan magana sai ce ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fazzal kamar falalar sallan mutum a cikin jam'i da sallarsa shi kadai tilo bi. a wanda ya a cikin jam'i ko ya fi akan wanda kai kadai kai sai ce to haka shi ma raka gawa a bayan ta ya fi falala akan raka ta ta gaba kagana ana magana abin ne fi falala ne kaga kenan wancan hadisin bai ci karo da maganan anas ba ana maganan afdaliya ne ko babu laifi mutum zai iya bi a gaba amma wanda ya fi falala shine rakiyar saboda shine ya ɗauki ma'anar kuraka gawa da manza Allah ya ce rakiya kuwa ai kaga kai ɗan rakiya kana baya ma uban tafiyan kuma yana ne yana gaba ina fata mun gane shine malam yace to wannan asari akhrajahu ibnu abi shayba imamu ibnu abi shayba ya fitar da shi fil musannaf a cikin musannaf nasa mujalladi na hudu shafi na ɗari da ɗaya sai malam ya ce wa tahawiyu haka kuma imamu tahawi mujalladin farko shafi na ɗari biyu da saba'in da tara wal bihaqiyu haka imamu albayhaqi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na biyu shafi na ashirin da biyar wa ahmad haka imamu ahmad ya rawaito ta a cikin musnadinsa hadisi namba ta ɗari bakwai da hamsin da hudu wa kaza bunu hazmin haka imamu ibnu hazmin ya nakalto wannan hadisi fil mahalla a cikin littafinsa fil mahalla bil asar majalladi na biyar shafi na ɗari da sittin da biyar wa sa'idu bin mansurin haka imamu sa'idu bin mansurin yana da sunan nasa shine malam yace min tariqaini anhu ta hanyoyi guda biyu wato sa'id bin mansur a cikin sunan ɗinsa shi ma ya nakalto wannan hadisi daga ali bin abi talib Allah ya kada a gare ta qala al-hafiz hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce a cikin fathul bari mujalladi na uku shafi na 143 fi ahadihima ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyun da sa'idu bin mansurin ya naƙalto wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa wa isnaduhu hasanun wa huwa mawqufun lahu hukmul raf'i ana yake cewa wa isnaduhu hasan isnadun wannan hadisi hasanun wa huwa mawqufun lahu hukmul marfu' hadisi ne mawqufi amma yana da hukuncin marfu'i bi ma'ana jingina hukuncin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakin haka al-asram an Ahmad annahu takallama fi isnadihi imamu al-asram ya naqalto daga imamu Ahmad cewa shifa imamu Ahmad yayi magana a isnadin wannan hadisi qultu imam nasiruddin albani yace sai na ce lakinnahu ta bi tariq al-akhar shi wannan hadisin yana ƙara ƙarfi hanyar isnadin A wani hanya ta daban ba wannan ba tanbihun malan yace faɗakarwa. qala ash-shawkani aqiba kalimatihi as-sabiqa imam bayan maganar da ta shuɗe a kan wancan isnadin da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai tafiya a gaban gawa ba a baya yake tafiya har ya koma ga Allah shi ne ce bayan ya koro wannan maganar wa haka fil bahar ya yi bayan wannan magana a cikin albaharu عن الثوري بدا سفيان بن الثوري سفيان الثوري أنه قال شوى سفيان الثوري الله يجيك أنسى درعما ياتي الراكب يمشي خلفها matafiyi akan abin hawa wanda ke raka gawa to zai bi gawan ne a bayanta saboda rakiya yake walmashi amamaha amma mai tafiya zai tafi a gaban gawar waya yadullu lima qalahu hadithul mughira al-mutaqaddim anna an sallallahu alaihi wasallama qala sai malam yace abinda ke nuni akan wannan bayanin da Sufyan al-Thawri ya nakalto ko yace shine ma qalahu hadithu al-mughira al-mutaqaddim shine abinda hadisin mughiratu bin shu'ba ya faɗi wannan shuke shi a baya annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallama cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce arrakibu khalfal jinaza mai tafiya akan abin hawa wajen raka gawa to ya tsaya a bayan gawar wal amamaha shi kuma mai tafiya zai iya tsayawa a gaban gawar qariban minha kusa da gawar amma kada ya nesa da gawar sai ya yace an ha aw an ha ya tsaya ta daman gawan ko kuma ta hagun gawan amma kusa kada ya zama na cewa akwai tazara sosai tsakaninsa da gawar ina fata an gane yanzu misali wannan ita ce gawar yana tafiya ko to in zaka tsaya a gabanta sai ka zo kaman nan kaga kana kusa da gawar dama kenan ko wani ya tsaya ta nan kaga yana hagun me gawan kuma me gabanta amma kusa da me gawar wasu kuma wanda suke kan abin hawa su kuma sai su tsaya a nan kaga suna bayan me gawar an gane wannan shine maganar da Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya faɗi sai malam ya ce akhrajahu ashabu sunan wannan hadisi imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu ibnu maja da imamu nasa'i duka sun rawaito wannan hadisi wa sahahahu ibnu hibban imamu ibnu hibban shi ma ya inganta wannan hadisi wal hakimu haka imamu hakim an-naisaburi rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a shi ma ya inganta wannan hadisi wa hadha madhhabun Malam ya ce wannan maganar da ya fito daga bakin Sufyan al-Thawri mazhaba ce mai karfi kaga ne ya hada duka hadisan kenan ko dama da mamaci a gaba ko amma kusa hagu ga mamaci a gaba kusa sannan wa'anda za su tsaya a ne bayan mamaci idan suna kan abin hawa kaga ana raka shi kenan ko ana tafiya haka har a kai inda za a binne shi shine makabarta wannan shine imamu nasiruddin albani ya ce wannan mazaba ce mai karfi yadda na ta daga sufiyanu sauri sai malam ya ce kultu malam imamu nasiruddin albani allah ya ji kansa da rahama shi yake magana yanzu ya ce na ce kullum a innal haditha bi hadha lam rawahu ahmad ko kuma kalla fa innal haditha bi hadha lam rawahu ahmad yace a'a wannan hadithin imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi min tariqil mubarak ta hanyar al-mubarak bin fadala wa fihi da'fun a duwayan da Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa ta hanyar al-mubarak bin fadala akwai rauni wa kaza wa kad zada ghayruhu fa qala wani imamu ahmad ma a ruwayarsa ya yi ƙari ya ce khalfaha wa amamaha gaba da bayanta kama taqaddamatil isharatu ilaiha malam yace kamar yadda ishara ya shuɗi a baya da muka yi وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي الطيالسي يتي إمام bin بن فضالة شيما ya rawaito ta a wurin imamu abu dawudu tsayalifi a cikin sanadinsa. fa wajaban akhdhu biha sai zama wajibi a yi riko da wannan ruwayar saboda ita ma ta inganta da iddace turuk ya ƙara wa hadisin ƙarfi da zama hadisi ne ingantacce malam ya ce wahiyya nassun fit wannan ya zama nassi wajen ba da zaɓi la ta tafdil taqaddum alaiha ba wai babun fifitawa akan wato wanda suka tsaya a baya ba sai ya zama an ba da zabi in mutum ya ga dama zai iya tsayawa a gaban mai gawar in ya ga dama zai iya tsayawa ina a bayan gawar amma in zai tsaya a gaban gawan ya zama kusa da ne gawar kada ya nesa da gawar amma ba zai zama a ce an fifita wato wanda ya tsaya a bayan akan wanda ya tsaya a gaban ba an gane to ne malam ce, wa minar gari abin abun mamaki na hadhihi ziyada wannan ƙarin da ya zo, wani ƙari khalfaha wa amamaha wanda ya zo a ruwayan Abu Dawudu kayalifi a cikin musnadinsa wanda ya nakalto ta daga al-mubarak bin fadala ina fata mun gane shine sai yake cewa zakaraha sahibu al wato sahibul muntaka ya ambace ta fil makan alladhi ashara ilayhi ash-shawkani wurin da imam ash-shawkani yayi ishara zuwa gare sa nafsuhu wato a karan kansa qawlihi anifan da maganar da imamu shaukani ya faɗi ɗazu al-mutaqaddim wanda ya riga ya shuɗe a baya wato shafin da muka karanta a baya wanda malam ya sakan masa hamish ya yi bayani a akai thumma huwa zahala Ya ce abin mamaki sai maganar ta ɓace masa ya faɗo ta amma da ya zo daga ƙarshe sai kuma magana ya ɓace masa, ya ɓace masa sai hukunci a kansa wannan da ake so ya nuna maka wato ajizanci nawa na ɗan adam wanda ya kan iya shafan malami ya faɗi magana daga baya kuma ya warware maganan ta ɓacewai an gane? to wanda ya ɓace mai za a yi amfani da shi ko wancan da ya faɗi wancan da ya faɗi saboda ya tabbata wancan da ya ɓace mai wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana iya wato faruwa ga kowane mutum an gane? kai ka da ilimin kuma ka iya mamantawa an gane to in ya tabbata sai a amfani da wannan mantuwanka wannan kuma ajizanci ne nawa na ɗan adam sai a gabatar da wannan an gane wannan malam ya ce wa ya juzu rukubu bi sharti an yasira wara'aha li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce to ya halatta za iya hawa abin hawa musamman ma idan makabartan tsakanin makabartan da gidan mamaci na da nisa tazara ina fata an gane amma in a cikin anguwa ne tafiya zuwa makabartan yafi akan ne ɗaukan abin hawa sai dai in akwai tazara tsakanin ne makabartan da inda gawar take to babu laifi malam ya ce ya halatta za a iya raka gawan da abin hawa me dalili ya ce yi ƙaurihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da hadisin arrakibu ya siru khalfal jinaza mun karanta ta a baya wannan ya ƙara maimaita ta anan sai malam ya ce mai abin hawa zai bi gawan ne a bayanta ba a gabanta ba kaga duk bayanan nan da muka ta yi tun ɗazun akan me mai tafiya ne ko amma shi in mutum na abin hawa ba a so ka gabaci ne gawar dukkan ku ku bar gawar ta shiga gaba ku ku raka ta tun da rakiya kuke yi amma duk wa'annan bayanan da ake ta yi za a iya tsayawa a gaban gawan amma kusa kusa? ta dama za a iya tsara a gaban gawar kusa da ita ta hagunta ta dama ta hagu ta baya duk wannan ana magana matafiyi ne mai tafiya wajen raka gawar amma duk wanda yake kan abin hawa keke mashin mota wannan dole ya tsaya a bayan gawar ba a gabanta ba ta fata mun gane wannan malam ya ce, lakin afdala al-mashi sai dai abin da ya fi falala wajen raka gawa shine kakawa. wannan nisbi ne an gane har ka ce to ai ka karanta imamu nasiruddin albani a cikin kamun jana'i ya ce raka gawa da tafiyan shi ya fi saboda haka dole sai an fi gawa da ƙafa a'a yanzu misali daga nan masallacin zuwa isa kaita in an ce ka tafi ba ka yi ba waka ba kaga akwai mushakka ko kaga dole sai mun samu me sai mun samu mota an sa gawa a kai sannan a me a raka dawar har zuwa ina zuwa makabarta kaga wannan abu ne mai kyau wanda za a yi shine malam yace amma abin da ku falala in makabartan a kusa yake ku taka ku ɗauki gawan ku kai ta yafi ba ku ɗauke ta akan mota in makabartan kusa yake an gane sharaɗin sai malam ya ce li'annahu al-ma'hudu anhu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine abin da aka samo wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yi a lokacin da yake da rai walam yarid annahu rakiba ma'aha ba a taɓa samun hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo raka gawa ya hau abin hawa ba bal qala sauban malin yace ba ma haka kade ba sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam bararran bawan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yace radiyallahu anhu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al jinaza fa aba an yarkabaha lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shi da alayensa an zo masa da jaki hanya hau abin hawa wa huwa ma'aha ma'a aljinaza alhali yana tare da wata gawa da ake raka ta za a kai ta makabarta maqati'a fa aba an yarkabaha sai manzan Allah ya ki hawa abin hawan nan jakin da aka kawo masa sai ya ce ba zai hau ba fa lam sarrafa. a lokacin da aka idadda danne gawar yana dawowa ko utiya bi dabatin sai aka ƙara zuwa masa da wannan jakin a ba sai ya hau kaga tun da daman manufar shi ne rakiya ko an riga an gama rakiyar sai eh, yanzu dawowa za a yi kaga an gama manufar rakiyar shi ta sai manzan Allah ya hau amince wannan faƙila lahu sai aka ce masa cikin sabai sai wani ya tambaya me yasa baka hau lokacin aka zo maka abin hawa ana raka gawar ba faqala sai manzon Allah ya ce innal mala'ikata kanat tamshi saboda lallai mala'iku suna raka wannan gawan suna tafiya duba mala'iku karan kansu suna tafiya lam akun li arkaba wa hum yamshun ba zai yiwu ni in hau abu ba alhali mala'iku na tafiya ba ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wato yana nuna maka hatta mala'iku sun abuka wannan sunnan raka gawa suke yi a kafa kaga mu ba ma ganin su amma ne Allah ya bani labari gashi suna raka gawar to su suna tafiya ni kuma sai in hau abin hawa kaga nan yana nuna maka alamun min a'lamin nubuwa alama daga cikin alamomi na annabta shi yana ganin mala'iku sahabai ba sa gani yana fata an gane kaga yana ƙara tabbatar maka da innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid yuha ilayya ana mun wahayi daga cikin wahayi shine Allah ya nuna mai mala'ikun an gane ya nuna mai mala'ikun su kuma sahabbai ba su gansu ba kamar yadda yanzu muna cikin masallaci muna karatu akwai mala'iku cike da nan masallacin suna zaune suna yi wa kowa a mu addu'a Allah ka ji kanwa ne Allah ka gafarta wa ne Allah ka karɓi tuban wa ne saboda muna jiran sallan isha'i ta zo ta riske mu amma da sharaɗi guda biyu matukar ni da kai ba mu cutar da wani ba muna zaune sai ka ɗauki wayanka daga wani labari akan batanci na wane sai kai sharing a whatsapp ko twitter ko telegram ko facebook nan sun daina maka adda saboda ka yi labarin cutarwa ko ko kuma ka yi hutu kana yin hutu sai su daina maka wannan adda a wanda yana nuna maka falalan zama ina a cikin masallaci an gane kenan duk zaman da za ka yi a masallaci ba kai asara ba kuma alhasili bugu da tsari ana rubuta maka ladan sallah duk wannan zaman da kai kai asara ga ba kai asara ba ban lada ka samu ai ba ɗaya bane da wanda ya zauna a gidansa yana jiran a kira sallah ya zo yi sallah ko an gane kaga wannan ladan da duk kai ka same shi shi wancan bai da shi kaga falalin zama a cikin masallaci ke kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya ce sai ya ce falamma zahabu a yayin da mala'iku suka tafi kaga mala'iku ma sun raka mai gawa kenan ko sai ya ce da kibtu sai ni na hau kaga kenan manzo Allah ya fitar da illan abin da ya sa yake hawa abin hawa mala'iku na takawa shi ma sai ya taka ya zama an yi uniformity kenan ko tare da mala'iku suna tafiya nima ina tafiya sun tafi an gama abin da ya kawo su shine ne rabtiya ne wannan gawar yanzu kuma sai ya hau abin hawa da kaba ba sallallahu alaihi wasallam malam yace akhrajahu abu daud anna hadithi imamu abu daud ya rawaito sa a cikin sunan dinsa ina fata an gane mujallaji da biyu shafi na 64 zuwa 65 wal hakimu al hakimu saboli rahimahullahu ta'ala cikin al-mustadrak ala sahihaini mujalladin farko shafi na 355 wal baihaqi haka imamul bai haki a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na hudu shafi na 23 wa qala hakimu imamu hakim alhakim abu abdullah ya ce sahihun ala sharfi ne wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharaɗin da imamu bukhari da muslim suka yi suka gindaya a cikin sahihinsu za su naƙalto hadisi duk da yake su ba su rawaito wannan hadisi ba malam ya ce wa wafaqahu zahabiyu imamu zahabi ya amince da hukuncin imamu hakimi a wannan hadisin cikin mustadar nasa wa huwa kama qala malam yace kamar yadda imamu az-zahabi imamu hakim suka faɗi haka abin yake wa fi riwayatin a wata ruwaya lil hakimi wa ghairihi yace har ila yau a wata ruwaya ta imamu hakim a waninsa an sauban daga shi dai har ila yau wannan sauban Ran bawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen raka wata gawa fara'a nasan rukubanan sai ya ga wasu mutane akan abin hawa kala sai manzo Allah ya ce musu ala tastahun wai ba za ku ji kunya ba inna mala'ikata Allah ala aqdamihim ba ku san cewa mala'ikun Allah suna tafiya a kafafuwansu bane wajen raka wannan gawan amma ne yace ala tastahuna wai ba za ku ji kunya ba inna mala'ikat Allahi ala aqdamihim lallai mala'ikun Allah suna tafiya akan kafafuwansu digadigansu suna tafiya wajen raka wannan gawan ku kuma kuna kan abin hawa wa antum ala zuhuri dawab alhali ku kuwa kuna tafiya akan abin hawa shine kan dawakai ko alfadarai ko jaki ko rakumi ku ba za ku ji kunyan haka ba kaga abu biyu kenan ruwayoyin nan suka yi nuni ruwaya ta farko manzo Allah an kawo mai yaki hawa ruwayan nan ta biyu sai ya ga wasu sahabbai akan abin hawa ya ce kai ba za ku ji kunya ba mala'iku na tafiya akan digadigansu ku kuma kuna tafiya akan akan abin hawa kaga me yana kwadaitar da su su sauka ne su sauka ne daga kan me abin hawan shin ne wannan hukuncin sai malam yake wa sanadu ha da'ifun isnadin wannan hadisi yana da rauni Waruya ruya an rawaito hadisin a matsayin mawqufi maganar sauban ne ina fata an gane maganar sauban ne ya faɗi wannan ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana jinkina hadisin zuwa ga maganar manzon Allah bai inganta ba amma jingina ta zuwa ga eh, eh, sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam shine mawqufi wa qala al-baihaqi imamu albaihaki ya ce innahu asahu wato jingina shi zuwa ga sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam shine fi inganci akan jingina bayanin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mawqufan ala sauban asahu marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam da'ifun kane jingina shi zuwa ga manzon Allah bai inganta ba amma jingina shi zuwa ga sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi inganci kenan maganan sauban ne yake gaya wa wasu wai ba za ku fi kunya ba mala'iku na tafiya ku kuma kuna hawa abin hawa kaga wannan magana ya fito ko malam ce. wa ammar rukubu ba'da al-insirafi in anha fajaizun kaga hawa abin hawa bayan an gama raka gawar wannan ya halatta zai ƙara istinbati ne daga wancan hadisin da muka karanta ko biduni karahatin li hadisi sauban al-mazkur anifan ce ba tare da kyamatar yin haka ba saboda hadisin da muka karanta a baya inda muka zama bayanin sa yanzu hadisin sauban ina fata an gane ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mai da abun hawa lokacin da ake raka gawar yake hawa ko sai aka bi shi da ita lokacin da aka gama binne gawar sai aka ce mai gashi sai ya hau kenan idan an zo da abun hawa in tafiya kuke yi daga anguwa cikin anguwa za a je makabarta kuma ba nisa to an fi so ku taka idan aka bi ka a matsayinka na malami ko ko kuma jagoran wannan tawagar aka zo makabarta aka gama abin da za a yi aka ce to a kallawa ga abin hawa hau mu je in kai ka gida sai ka ce bismillah sai ka hau tun da ne akwai ba nisa zuwa gidan zuwa a wato makabartan amma idan akwai tazara to wannan akwai mushakka a hau abin hawa ba laifi bane a shar'anci an gane malam yace wa mithluhu hadithu jabirin bin samara حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال kwatankwacin wannan maganan shine hadisin Jabir dan Samura Allah ya kare yadda a garisa yace salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bin Dahda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Thabit bin Dahda shine ibn Dahda dinnan Thabit bin Dahda wa nahnu shuhudun alhali mun shaida wannan jana'izar na wannan sahabi ba fi riwayatin a wata ruwaya kharaja ala jinazati ibn dahda mashiyan ya fito daga raka gawan sabit bin dahda yana tafiya sun utiya farasin huriyin aka zo mai da dokin huri sai ki hawa fa'alaqahu rajulun faraqibahu sai wani mutumi ya rata ya doki ma'ana ya ajiye dokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau dokin hinan sarrafa a lokacin da aka gama ne gawar faja'ala ya tawakasu bihi sai ya kasance yana tafiya da wannan dokin a hankali a hankali ba gudu ba bi yana ta tafiya a hankali ya tawakasu ma'ana yamshi watan. khutwatan a hankali a hankali da wannan dukkin wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu alhali mu sabai muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansa muna dan yin sauri an gane saboda shi sabit bin dahda din nan yayi wani babban aiki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari wa riwayatin a wata ruwaya haulahu a gefansa qala fa qala rajulun min alqawm wani mutumi daga cikin mutanen sai yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa yace kan min izqin mu'allaq aw mudalla fil janna li abi Ya yace Allah kadai ya san dabino da aka rataya wa abu da Hada a cikin aljanna abin da ya faru shine ruwayan hakim wani yaro ne wanda yake maraya yana da gona akwai abu lubaba ɗan madina ne yaron nan ya zo tsaye da katangan gonansa sai ya zamana akwai bishiya guda ɗaya na dabinan abu lubaba ya shiga cikin yankin gonan yaron sai yaron ya ce ka bani wannan bishiyan guda ɗaya sai in samu in shigar da katangan gona na sai ce shi ba zai bashi ba sai yaron ya je samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai dan Allah ya ma'aikin Allah ka kayawa Abu Lubaba ya daga min kan wannan bishiyar guda ɗaya sai manzo Allah ce wa Abu Lubaba a afihi hadhihi an naqla ba shi wannan guda ɗayan mana sai ce la sai ce ba zan ba shi ba ai ba umarni manzo Allah ya ba shi ba ko shawara ce ina ba ta gani in umarni ne dole ya bi tunda shawara ce fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai a'tihi hadhihi nakhla wa lak biha nakhlatun fil janna ba shi kana da wata aljanna sai ce la ni ba zan ba shi ba sai manzo Allah ya shiru shi Abu Dahda Thabit bin hada yana ji sai ce ah, Na ma'aikin Allah in na bashi zan same ta aljanna har yanzu kasuwanci yake so yi ko sai ce mai e sai ce ya fulan ka san gona na nuri kaza sai ke e eh. bashi na baka wannan gonan ka bashi wannan guda na binan kwaya daya to shine sai manzo Allah ke cewa kam izin mu'allaq aw mujalla fil jannati li abi dahda akwai wata ruwaya daga anas ya ce ma qalaha marratan wala marratayn manzo Allah ya dinga maimaitawa kam izkin rada li abi dahda fil janna ya dinga maimaita Allah kai ya san Allah kai ya san adadin dabinan da Abu Dahda yake da shi a aljanna kaga ya tabbata cewa Sabit bin Dahda dan ina ne dan aljanna amma jin sakon shi ne wannan ruwayar malam yace akhrajahu muslim wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi mujalladi na uku shafi na sittin zuwa sittin 61 wa siyaqu lahu siyakin hadisin nasa ne wa abu dawud wa ah, abu dawud imam abu dawud a sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na sittin 65 wan nasa'i imam an-nasa'i mujalladin farko shafi na ɗari biyu da da tamanin hudu. wa da imam tirmidhi a sunan ɗinsa mujallabi na biyu shafi na ɗari ɗaya da talatin da takwas wa sahahahu kuma ya ce hadisi ne ingantacce wal bai haƙiyu aka imamul bai haƙi a cikin sunan al-kubara nasa mujallabi na hudu shafi na ashirin da biyu zuwa ashirin da uku wa tsayalisiyu haka imamu abu dawud a tsayalisi a cikin musanadinsa wato hadisi nan da 760 zuwa 761 wa Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 98 zuwa 99 haka kuma ya zo a shafi na 102 min turuqin an Sammab bin Harbin anhu da hanyoyi daban-daban daga Sammab bin Harb zuwa gare sa ina gani wannan wurin ya kamata mu tsaya sura mana minti biyu ko ma sa shi a cikin tambaya insha Allah na'am a Allah kafin mu ba da daman tambaya akwai a sheikh ibrahim adam almadani akwai abokin karatunsa wanda suka yi jami'a na madina sheikh ahmad al-kumasi wanda ya kawo masa ziyara a nan nigeria to ya bukaci zai zo nan ya yi mana muhammara gobe in Allah ya kai mu ya ce Mala Ibrahim dai wanda yake karatun mata a nan to abokinsa zai zo nan insha Allah Sheikh Ahmad Kumasi zai zo yi mana muhadara kan wato al-ibtila jarabawa a rayuwa ya ya kamata mutum ya yi ta'amuli da jarabawa idan an samu insha Allah zai zo gobe tsakanin magriba zuwa isha'i zai zo mana muhadara insha Allah in akwai tambaya za mu amsa babu kuma sai mu tafi na'am wa alaikum assalam na'am na'am na'am an fi so a tafi guda ɗaya saboda ai gawa ake ratawa idan ka wani hanya ai ba ka rasa gawa ba ta ba hanyar tafiyar ka ne kawai ina fata an gani. Eh, yanzu misali an fi so idan kamar yadda nan matsalacin yake makaddara sai aka samu gawa ake mata sallah da sallah da daga nan zuwa isa kai ta kaga akwai nisa to sai a ajiye motar da za a sa gawa a sa duk sauran mutane sai su tsaya motar ta fara gaba ana tafiya mu kuma duk sai mu haƙura motar ta baya muna tafiya har a fita ina fata an wannan shine <coughs> mun raka gawar kenan amma idan wani ya bi nan a ga ba gawar ya raka ba shi ya tafi hanyar sa ne ya kai shi kawai in ya je makabarta ya jira gawar kafin cikin yawa Allah ya samu dace amma idan a tafiya ne kaga in a tafiya ne a unguwa ba wuta nisa ai kaga za a taka ne shine wanda karatun da malam ya mana yace takawan a raka gawar ya fi. kan abin hawa tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi gawar wani sahabi aka kawo mai abin hawa sai yake hawa aka tafi da shi amma sahabin ya rike dabban ya ci gaba da tafiya da ita sai da aka je makabarta ana gama sai aka kawo mai sai ya hau suka taho ana tawowa sai suka ce ah, ya ma ce Allah da farko ai mun ka maka kaki hawa sai ce eh dalilin da yasa nake hawa mala'iku ne na gansu suna tafiya ni kuma ai ba zai yiwu a ce mala'iku na tafiya ni kuma ina tafiya akan abin hawa shi sa ni ma na taka yanzu da aka gama binne gawar ai shi kenan ko sun tafi to shi sa ni ma na ahau abin hawa sai kuma wancan maganan sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ga wasu yace ku ba ku jin kunya mala'iku na tafiya ku kuma a ce ku kuna kuna hawa abin hawa kaga wannan duk ana bayani idan makabartan na kusa ne kaman misali yadda nan anguwan yake a ce can makabarci yake kaga ta iya rikewa a tafi da shi har a kai ko kaga ba a so ku hau abin hawa ba amma za a iya raka ka a matsayinka na malami ga abin nan din in ka gama musamman ma idan dattijo ne kaga yana ɗan bukatan abin nan yana gama ta ce to ga abin hawa sai kira maka ya hau sai a kenan a dawo da shi gida ina fata mun gani Allah ya samu dace ni yana da lafiya kuma yana da kuruciya da shi ma yana da kuruciya saboda haka lafiya lau ya taka to kaga babu babanmu babu wali eh da kai kuma kaga dole sai an raka ku da mota a kana bukata eh to kaga sai a sai a kawo yawa da tide kaga ba laifi an an motsa kaga sai a dan rage eh amma matasa masha Allah sai a taka amma matashin bayi da lafiya eh dan ga wani matashin gaman tije yake ba lafiya <laughs> to kaga shi ma sai ya hau abin hawa amma in akwai kunciya da lafiyar to ai sai a taka eh Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am eh eh sukar raka gawa ke ke suna raka gawa amma ni da kai ba za mu sani ba tun daga ma tun daga wajen zariran mala'ikun da suke wurin Allah ka kai san adadin su shi ta idan an gama zarirai manzo Allah ce ka kuyiwa kanku mummunan addu'a lokacin da je gidan Abu Salama sai ya tadda idan sa ya tattafi haka har ga an zariran amma musu mutanen gidan ba su san ya mutu ba manzo Allah yana kallon su sai ce inna ruha idza qubidat tabi'ahu al-ayn rai idan an zare ta ido na binta da kallo fadin haka fa bajjanna sai mutanen gidan suka kake da kuka sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun ku faɗi wani abu mummuna akan kawo kanku saboda duk abin da kuka faɗi a yanzu a kan su yan aikin amin amin ne a gidan an yi mutuwa mai gida ya mutu ko wani a cikin gidan ya mutu sai aka ce ya mutu ya lalace shi kenan sai su ce amin duk abin da kowa zai faɗi a wajen su amin kawai suke cewa to shi sa manzo Allah ya ce kada ku yi kada ku ce Allah ya ji kan wani. Allah ya sa aljanna makoman ka wani. Allah ya baka ikon amsa tambayoyin da za a maka Allah ya sa iya wahalar ka kenan ka ga wannan maganar ya fi kyau akan mutum ka gina cewa shi ke nan asirin gidansu ya tonu su kuma mala'ikun nan suka ce amin sai ga sati ɗaya da mutum mai gidan gidan ya rikici saboda yan amin sun amsa shi kuma ya yi magana an gane to wannan shi ne mala'iku na zuwa amma ni da kai ba ma gani kamar yadda a cikin masallaci mala'iku na zuwa ina fata an gane Allah ya samu dace eh ai musulmi fasiki ai manzo Allah ya faɗi yadda ake yi har yana cewa aina na biha mun karanta hadisi a baya ai ina za a kai gawan ko sai a ce hunak haythu turba haythu al-ghurba haythu dud haythu al awwal manazil al inda za ka koma bako inda za ka koma ka zama ƙasa inda za ka zama abincin tsutsa farkon masaukin mutum na lahira shi ne kabarinsa Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa eh wani ne Allah ma'ana ba shi an warware ko to shi kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk